Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha biyu a ƙauyen Kulben da ke gundumar Kombon a ƙaramar hukumar Mangu a nan jihar Plateau. Mai magana da yawun hukumar 'yan sandan jihar Plateau DSP Matthias Tiopiev ya ce wasu mahara ne suka farma ƙauyen. An unknown suspected to be herdsmen attacked residents of Kulben village as a result of the attack. One clinching Yusuf and 11 others lost their lives. Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce waɗansu ɗauke da bindigogi da ake zaton makiyaya ne suka kai hari a ƙauyen Kulben, inda wani mai suna Clenchin Yusuf da wasu mutane goma sha ɗaya suka rasa ransu yayin da mutum guda ke jinya a asibiti. Jami'in 'yan sandan ya ce suna kan bincike don gano waɗanda suka aikata kisan. A cewar Irmiya datin, lamarin ya auku ne da misalin karfe takwas da rabi zuwa tara na dare. A wannan harin da aka kawo an kashe mutum goma sha hudu. Yanzu wani yanayi ake ciki. A Kulben yanzu haka mutane suna kan gudu suna ɗiba kayayyakinsu suna barin garin. Muna ce su sayar wai ba za su iya sayar ba domin ba wani cikakin saro domin su. Eh, mutane kam suna cikin tashi hankali kuma suna kan gudu. Amma akwai jami'an tsaro yanzu haka wurin? E to na gwamnati ba musamman in dai sojoji ne ba mu sa zuciya ga sojoji mun fi ba da zuciya akan yan sanda don mu ba mu da tabbaci akan sojoji yanzu ba mu yarda da su ba me kake ganin kamar al'umman wannan yanki suke bukata abin da ake bukata yanzu shine cikakken 'yan sanda. Na biyu gwamnati ta sani cewa tana mulki akan mutane ne. Sai abu ya faru tukuna su ce wai an tura jami'an tsoro Muna so in kana shugabanci ka zauna inda aka ijiye ka domin ka ji kukan mutane ka ba su taimako kamar yadda ake bukata. A bangare guda kuwa tsohon sakataren kungiyar Miyatti Allah a jihar Plateau Abdullahi Ardo ya shaida min abin da ya sani game da lamarin. Abin da na sani Zainab shine an kira ni cewa shanu sai barna a amfan dankali an zo tracing din su da safe inda suka kwana kuma an samu masu shanu an bi an kama yaran da suka yi barnan gonan dankali mutane suka tashi su gaskiya a daga shanu na wayanda suke fita ni fa ina gaya maka labarin da aka kira mu aka gaya mani a gari yawan dabbobin suna ta fita to sai aka tare su a wannan wurin aikar masu duka sai aka wayi gari da wannan attack an kawo attack da dare a wannan kauye akwai ma dan uwana da yake zama a wurin tsohon nan ya tsufa ya ji cewa ga abin da ya faru ya dero amfanin gari ya je ya zo nan kunganin inda yaron shi yake yana zuwa ya kusa da wurin sai ya hangi kawai ya ga gidan yaron shi yana cin wuta ya ga ana ta gudu kuma zai juya a sai yaron shi ya riga an kama shi shi ma an shi a gidan ni tsohon ya juya wai zai tafi aka tare shi ni ma aka kashe shi a na maki ga wanda suka yi zahiri na to na kama su su ne suka yi amma fitinan yadda ta taso har ta zo ta kai nan shi ne na maki bayani gaskiya muna bakin ciki da wannan kuma muna roƙon kowa ya yi hakuri a kai zuciya nesa a tura zamen mu a dukkan wuraren da mutanen suke. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai Makut Masham a wata sanarwa da ya aike wa 'yan jarida ya bayyana harin a matsayin komo baya kan zaman lafiyar da ke dawowa a jihar. Sanarwar ta jaddada cewa a shirye gwamnati take ta ɗauki tsauraran matakan ladabtarwa kan duk wadda ta samu da laifin kai hari ko ingiza wani ya kai hari akan wasu al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.